السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة تلاتين قوات الربيع الأول إجر Allah الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na 69 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiƙahi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bonabadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mala ya ɗauko mana hadiyuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fil khutuba irin yadda shiriyar annabi take dangane da abin da ya shafi huduba a wannan babi da muke magana da ke zantar da mu hukunce-hukuncen sallan juma'a a ƙarƙashin kitabu salam malam kai tsaye mun kwana ne inda ya ce wa an anasin anna rajulan da khalal masjida yau ma juma'atin min babin kana na hawa darul kaza <clears throat> anas ya ce wani mutum ne ya shigo masallaci a ranar juma'a a daidai <clears throat> gidan da ya shahara da suna darul kaza gida ne wanda aka yi biyan bashin sayidina umar da shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qa'imun yakhutubu to ta daidai koban da ke daura da wannan gidan wannan mutumin ya leko annabi yana tsaye na khutuba fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye sai ya tsaya <clears throat> yana fuskantar annabi sun makala ya rasulallah daga nan sai ce ya manzan allah halakatil amuwa. dukiyoyi dai sun hallaka wanka ba'atis subul hanyoyin samun kuɗi kuma sun yanki fada'ullaha yogisna ka roƙa mana allah maɗaukin sarki ya shayar don mu wannan jimlan kafin mu ƙarasa idan aka rasa ruwan sama to duk wani abu na arziki yankewa yake domin mutumin da ya rasa abin da zai ci yana ta sabulu ne koko ta yadi yake yi eh idan fari ya kama gari ba abin da za a ci ana maganar auratayya duk waɗannan abubuwan da ake magana kai ba za a yi sau babu shi sa 'yan kasuwa da suke hada-hadan kasuwanci daga zaran an rasa ruwa jalin su karewa yake komi watsewa yake idan kika je kara inda ake hada-hadan shanu da sauran tumaki da sauransu duka za ki ba wanda zai zo su sau mutumin da yake neman abin da zai ci ai ba yana ta wani abu ne da zai ci nama ko ya ci kifi ko wani abin masarufi irin wannan ba haka ga jalin waɗannan <clears throat> gaba ɗaya yi ne ya kare waɗanda suke sana'a irin wannan mahauta da sauransu komi nasu zai tsaya saboda ne saboda rasin ruwan sama ruwan sama a cikin shi ne allah yake saukar da kowane irin arziki idan mutum ya ƙoshi sai ga raran yana cewa yana sai ya sai fili yana son ya gini yana son ya kaza yana sanisandiyan mai ƙoshi shi sa ce dukiyoyi duk sun hallaka jali na mutane ya ra'i duk wani abu ya tsaya cik shine ne subul wanqata'atis subulu hanyoyin shigowar arziki duka hanyoyin sun yanki <clears throat> sau da arasa ruwa duk lokacin da ruwan sama ya sauka to jama'a kuma arziki ya sauko kenan shi sa dun mai hankali da duk wacce ta san ya kamata idan suna da gona ko suna da yadda za su samu gona to su yi kokari su noma arziki na nan kwanci a ruwan sama tamma abin da ke damun mutanenmu ne ba abin da muke da gaske mu ne da abu kuma za mu kai wani lokacin da sai mun sha mamaki a yau noman zamani ake kuma ana samu to amma mu <clears throat> abinda za a kashe a noman zamanin can ɗaya bisa goma shi ba za mu samu ba kuma za mu samu ninkin ba ninkin nasu amma ba za mu yi ba yanzu a arewacin najeriya ba abin da muke da shi sai kasan noma da kiwo mun kiyi. a yau ƙasashe na kudu sun koma suna noma irin namu kuma za a waya gari ba mu da komi abincin ma sai mun nemo daga wajen wajensu mun shiga uku an kusa saboda yankinsu allah maɗaukin sarki ya yi shi yanki ne mai yawan ruwan sama abubuwan da ake noma wanda bai san ruwan sama ba zai a wajen ba haka to amma kuma ai za a iya noma shinkafa ita kuma ruwan take so kuma a yau da ƙarfi da yaji an ƙaƙaba ma duniya musamman duniyar afirka menene muhimmin abincin ɗan afirka shinkafa ne da kuna ganin yaro idan ya ga an sayo shinkafa ana regewa a gidansa ya dinga tsalle yana gaya ma abokin shi za mu ci shinkafa da miya amma yanzu shinkafa yanzu gidan kowa akwai yanzu har marmari ke cewa za a muku dan marmariya za muku dan tuwo duk wanda aka yi mai tuwo yanzu ga daɗi yake ji haka to amma jama'a babban abin takeici mutane mu sun kino mu shinkafa ma da zane. mun gano wannan da kyau ku shinkafan nan mafi yawanci ana noma ta a kebi da suka noma gaba ɗaya sai gwamnan legas ya masu wayo sai ce a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe da su da jihar kebi sai su fitar da shinkafan su ya ka fitar da ita cai nike yi ba za su iya siyo injinan su suka ne ko waye ma da za a fitar da shinkafan duka ƙasan waje ko ba filin da za a girke su a jihar kebi ne a rika yi babu to mutanen mu ce ma zaune ne ba abin da za su so suke suna kwance kudi ya rika fufufufu kawai na zuwa bayan da za mutum ya miƙe to mutum ya zama da irin wannan ɗabi'an bawa zai zama yi kun yanzu ga filin allah nan fululu a bushe ba wanda zai je rijiya ya noma da ya daidaita tasai ba wanda zai wannan jama'a irin waɗannan mutane namu ina mamakin su kowane saurayi kowane matashi wai yana jiran wai ya gama makaranta gwamnati ba shi aiki zuciyar ta mutu don me ba zai je nemi gona ya nemi fili eh ya waɗannan abubuwan ba don me yau ana ba da basussuka na manoma iri-iri an waye gari ku je ga yadda 'yan kudu duk sun an shi waɗannan basussukan suna ta yi suna samun manya-manyan kuɗi ki za ki duka ni gina noma ne an wuce wannan wajen ai mutum da baka da aikin yi da kake yi wannan gonan ita ce aikin yinka ita ce sana'arka garin allah ya waye ana gama sallah ba. mutum sai kama ya tafi gonan shi ga ma'aikata a zo a zuba suna aiki kin shanu ne idan wanda za su yi da hannu ne in wanda tarakta ce za ta zo ta yi ne duk ma wanda za a yi mutum na can rumfa har zai kai lokacin da zai ɗanyi gini na zaman shi daga nan ga mutum ya riga gama yin arziki so da akwai arziki a cikin ruwan sama kun bayanci wannan akwai mutumin da noman da ya bana na shinkafa yake gaya man cewa ya samu abin da da zai aji kullum kullum za a ce fanin dubu goma a gidan shi banda abin da za a ci a kudin tattasai na ce fani dubu goma ya lissafa zai shekarar casa'in da biyu kudin ba su gare ba a shekara daya zai ce fanin dubu goma ne kuma ya ce noman da ya bangaren shinkafa kadai kenan banda sauran bangarori amma kina da zaga-zagan samari a gida na banza kina ta wahalar iska kike nan waya yara za su yi kaza su je gona kuna masu gatan rashin gata mijinki bai da aiki ba zai je gona ba yana nan kullum sai ta kwanci a daka abinda kuka dauka wai shine mutum ya je dauki garma ko fatanya wannan noma ake yanzu duk wanda zai noman garma ko fatanya ai sha wuya kenan wake wannan yanzu an wuce wannan wajen ai ba abin da zai kaɗai abin da ake so monitoring ya rika zuwa kawai yana kula da me ake yi kawai abin da zai je kenan daga lokacin da ya girbi wata nawa ake ruwan sama ba wata hudu bane ya yi girbin shi a wata hudu sai ya samu kudin da zai makanshi shi albashi na shekara hudu sannan da rani ya haka rijiya a wajen ingalla ne ya ƙara biya zai noma da rani ya haƙa rijiya ya noma wani abin ruwa na sauka yankwa ya kwashe wani ya ƙara noma wani abin. akwai abin da da zafi yake ko abin da lokacin sanyi yake ko kuma na damina haka zai ta jujjuyawa arziki zai ta zuwa mashi zai talauci ba duk abin da wani mai arziki yake gida mai kyau zai mota mai kyau zai zai auren nan na zamani duk abu zai je makan nan to me ke nema kuma asirin shi rufe ba ta da ya je yan murya wajen wani ba yanzu gwamnan jihar nan ya ce zai ba da tallafin noman alkama ba mutanen musu kida homai ne ba abin da ya dame su ba su je ba ana cewa noma ne ce haɓa allah ya kiyaye amma zai yi ne yana ɗumama benci suna gulmace-gulmace suna gardar dami ya gani aboki ya sace a zo ana tsine farawo ah, da shi ake cewa amin alhawi shi ne wanda bai ajiye ba yana son dauka ka tabbatar da kunya sai ta kan mai kan me kun ga irin waɗannan abubuwan sai kun tsaya kun gaya wa mazajenku gaskiya kun gaya ma 'ya'yanku da ƙannunku da yayyanku gaskiya abin da ya kamata su miƙe su yanzu misali a jihar katsina jihar katsina daga cikin abin da ta shahara da shi akwai noman auduga akwai noman riɗi saboda tunani kai subhanallah irin wannan ta na rasa gane mai ke damun mutanenmu za a waye gari za su noma riɗin nan sai da rika zuwa kawai ana sa mai gishiri da sigari ana ɗaura mai yara suna tala saboda wauta in ya muri zai taso daga inugu ya zo katsina ya siya riɗin shi ya kai tashin jirgin ruwa a kai mai turai an ji mai hau mota yana haka suna da ne ba da ba ku kusan ciwon kanku ba in yamurin ne zai taso ya zo kano ya zo garin kofa ya sai me eh, wannan abin nan kanin albasan nan tafarnuwa kun gano wannan shi ya je fitar da shi waje ya samu kudi su suna nan suna kasawa a ɗan tebura haka iyayensu da kakannin kakanninsa haka suke idan wani bala'i ya taso masa sai an musu bara a kano za su noma gyaɗan a nan nan sami naka za a noma masaran za a zo su kwashe su waje da shi zai samu arziki su mutanenmu suna nan saboda ƙida homanci sun kasa abin da za su in yamur zai taso daga kudu ya lallaɓo ya zo nan nan kaciya ya siye mai citta ya waje da ita ya tafi neja ya sai kwara ya sai kaza ya gaba da su ya sai gyada a neja ya sai kaza Jisu je su su fitar kasan waje samu manyan kuɗi zauna lafiya da 'yan uwansu ba su da matsala wai mu ba za mu iya wannan ba in ni ba zan iya ni kaɗai ba don me ba zan nemi wane da wane da wane mai haɗin gwiwa wane shi ne san abin ya fitar mana in an zo da riba maraba saboda san zuciya da san kai na mutanenmu kowa ba zai ya ɗaga ma ɗan uwan shi kafa shi ya samu ba sai a zo iyakan magan da za mu yi anan wasu suna can sai su tsinci kasusuwanmu idan suka tsinci shi kenan sai su amfana mu kuma fa muna nan kai kullum cikin takaici za mu mutu yanzu kuka ake yi in yamurai na zuwa suna siye shinkafan da ake a jihar kebbi dole ne su siye kuma yana goyon bayan su su siya muna nan mu muka noma kuma mu za mu zo mu siya da tsada yanzu shinkafan da aka noma a jihar kebbi a kebbi za a tarara ta za a yi sissiki za a yi komi amma za a ɗiba za a kai Legas. a can za a fakejin ɗinta an gama zama ba a buhu an komi sannan sai a biya kuɗi daga Legas zuwa ina zuwa arewa kuma ku siya duk kuɗin dako kuɗin wahala kuɗin wahala yana yana kan ku da sai a ce a zo da injinan fakejin ɗin zuwa ina zuwa kabi in an gama sai a ɗiba a distributin kudin ku ka na sha kuma za ku samu amma saboda rashin tunani na malam bahaushe bai nazarin a to ko da an gama fito da shinkafan suwa za su yi da ku ba dai su mutanensu ba ne ga sun samu kuna ku ba ku samu ba shi sa ba wanda bai kishin nashi ya samu illa mai, labalin ba ba ƙabilanci muke ba ina gaya maku ku miƙi ne sai an buga maka misali da wani mai yi wasan nan za ka yi nazari ka tashi yau da a ce kudancin najeriya nan ko yammacin najeriya ne suke da filin noman muku sai sun ciyar da duniya wallahi wallahi sai sun ciyar da duniya yanzu fa ana tani wai shinkafin ekiti za ta iya ciyar da najeriya ekiti ba ekiti duka aka ɗauka wuta aka jefa ta a jihar kaduna ɓacewa za ta yi ba kano ba ba katsina ba Sakwado ba ka ba ɓacewa ta yi ɓat ba san da su ba ba mu da kishi yanzu shugaban ƙasa ya zo don ya kishin nomanmu da muke a arewa mu miƙe ya hana shigo da shinkafa daga waje rufe boda ku yi naku ku ci dole ku amfana da ku ba ana maku gorin man fetur ba ko kuma ku yi production ɗin mai abinci mun yi sau da iskanci kowa je kwanciyar shi duk matan nan za ku yi harkar noma nan dukanku noma kyau ki fatanya ne da garma da waye kina yi me hada ki da wannan zuwa za ki yi fa da lemanki da kujeranki da komi ki zauna ana maki aiki kawai a gama ki biya ki je ki tafi ki zaki nemi kula maki da waɗannan abubuwan gano akwai likitoci manya-manyan jami'ai masana wanda harkar su kenan duk mata ne kuma ba su mako waɗannan abubuwan ba kiwon nan da ake ta magana ake ta magana mutanenmu sun kisi kuma duk inda kuke za ku iya kiwon nan kuma muna da masana ƙwararru akan wannan harkar amma ina ba amfani kawai ba ga wanda ya ƙware ya je karatu a jami'a kan abu ya iya saboda mutanen shi ba su san darajan abin da ya ji ya yi ba kawai shi sai dai kare kawai dauke shi aiki a wani waje kawai yana dan ba shi dubu kaza shi gina dawo ba su amfana ba harkar noman nan gonanki ne za ki kisa 'ya'yanki suna zuwa suna kula miki da shi ko da ba za ki je ba jiya nake ganin wani program a wata tasha mata ne ake yar da su a kudancin kasan nan gonakinsu da irin abubuwan da suke fitarwa za ku yi mamaki kifi kadai da suke banda ɗaya ta ce tana fitar da kifinta ba ma wani waje ake kawo ƙasashen afirka ake fitarwa da shi ta ce duk a wata shida duk a wata shida tana fitar da kifi na miliyan 120 miliyan 120 duk wata nawa wata shida a kaddara a ce kifin dukan shi kudin shi naira miliyan 100 miliyan 20 ribanta a wata shida miliyan 20 ribanki albashinki a kullum ya wuce nawa ya wuce miliyan 1 a wata me kike nema a duniya me zai taso miki ba za ki yi ba kifin nan ba kiwon shi saboda yanzu al'amarin ya lalace a bahon tara ruwan sama za a iya shi haka akwai ba fakakkiya ka gida ba a girke shi za ku yi wannan abubuwan kalin kwanci ba za ku yi ba kiwon kajin nan da ake yi na tura na nama ba mai kwai ba kwaya nawa za ki kina dan samun dan ba za ki ba ga fili na banza ya mana yawa nan na zo na ba ku shawara akan kiwon kwa awaki da waye-waye kuka ki yanzu mutanen mu na southern zari sun ɗauka suna yi bakarramin kudi suke samu kuma annan suka ce mun sun ji ke kina kwanci a gida amma muna ke za kawai kudi zo maki na banza na ofi kici yanzu janar buhari ya ce no more free money in nigeria ba sauran kudi na banza a kasan nan yanzu ko kina kwance kawai free kudi a nigeria babu kuma tukuna bari shekara takwas nan za ku gane gaskiya da gaskiya jama'a da ana canji ko da sun ci a kwashe mutanen arewa gaba ɗaya a kai su ƙasan yarbawa a kwaso yarbawa da da su ina arewa kowa ba su haya shekara biyar mu mu zauna ƙasansu shekara biyar su zauna mu shekara biyar za mu biya su haya za su biya mai haya na rantse da alkur'ani ba za mu iya biyan su amma su zo su ga ƙasa wannan sai sun noma abin da kai ba wai ma su siya wajen musu kore sai sun siya afirka sau da kowa zai tashi nemi nashi mazansu da matansu yaransu da manyansu ma da wani dalili mutanen ba za su tashi su nemi nasu na kansu ba yanzu wani abin da muka kawo muka ce zai abin nan da yawan su zuwa suke wayan je masu kungiya na ce ni suna kwanci kanku a duk wanda zai wannan harkar sai ya miki Allah sai ya miki mikewa za ku yi wurjanjan tsakanin wannan lokacin ku yi abin da ya kamace ku kowa ya miki ai ba wani wanda zai zauna maza da mata kowa sai ya miki yanzu maganin wannan cima zaune da ake a kasan nan ya wuce ba wani zai ƙara wannan abubuwan kowa zai miki nemi nashi ne an gane wannan shi sa wannan ɗabi'an a gyara sannan 'ya'yanku ku yi masu fada akan su miƙe su nemi abubuwan nan su rika amma yara kawai yamma na yi za zo zo na su ta hira kai ba ka da abin yi sai hira ko da zai je wani aikin ya nemi gonan da kuma da yamma zai je hankalin shi kwanci duk abin da ya taso yana da mi yana da abin yi amma yana nan yana sha'awa in ya ga mota ta wuce sabuwa fuwe ce Allah ka bamu ba zai baka wallahi wallahi ba zai baka sai dai ka zama barawo amma Allah ba zai baka ba so da ba haka Allah ya tsara a duniya ba ku miƙe ku gani dan talaka sai ya taso in ya miƙe ka ga zama babban mutum ana damawa da shi haka ne da mutanen mu suke kai ta faɗa kana nuna masu ga hanya ga hanya ga hanya ga hanya sai suke kusa abin da suke so sai mu aje da awon da muke mu ma sai mu je mu nemi gona ai ma kana la yunfiru kafa mun tsara wani wajen ko za mu ba ku shawaran yadda za ku je ku sa abubuwan mu akwai abin da muke yi amma da garin da kuma muka shiga wannan harkan to duk wata harka na kuma da kuke irin wannan kuma za mu tare ba za ku iya yi ba to kun ji amfanin ruwan sama na yalwata magani don ku gane mutunci abin da nake magana fada'ullah ka roƙa mana Allah ya gisna ya shayar da mu qala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadayhi sai annabi ya daga hannayen shi sama sun maƙala sannan ya ce allahumma a gisna allahumma a gisna allahumma a gisna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Ku gano wannan iyaka abin da manzo Allah yi ba yana so ya gaya mana wasu awwar ke cin hadisin bane a mushi, isharar da malai ya ce mana ya tsaye annabi yake dagawa kun gano wannan da kyau ku da sauran abubuwa shine za a gaya mana ana ina hadisin bukhari da muslim ne suka ruwaito shi walam yakun ya'khudhu bi yi saifan wala A baya rike takobi ko sanda ko wani abu ya hau kan mimbari wa inna ma kana ya atamidu ala qausin yana rike baka ne aw asan ko sanda qabla an yattakhidha al minbara kafin ai min minbari ولم يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف bayan da ake ma annabi mumbari ma ba a samo cewa yana hawa kan mimbari takobi ba wala kausin ko bakan da yake riƙewa a da wa gairihi ko wani shugaban sanda tun da aka yi mambari mambarin kawai ke ba a rike sanda ba a rika zaune ladabi ne shi za jama'ar annan mu dage mu yi kamar muna yi da gaske Allah ya ce maki mu wannan bayani ya zo cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a shafi na 429 a juz'in farko khutubatul haja idan mutum zo zai fara hudu ba ko duk wani salo da wani kinci kitifi da kisisina da wasu suke wani na abu mm, hudubatul haja ake hudubar juma'a da shi to idan wasu suka yi wanda ba hudubatul haja fa ta yi amma ba su kyauta ba wanda annabi yake yi wannan ya fi yi nasin ma ya yi amma na annabi fa ya fi yi ta fatan kun gane wannan Allah ce make mu kana sallallahu alaihi wa alihi sallama yastaftihu khutbatu khutbahu wa mawa'idahu wa durusahu bi hazil annabi ya kasance na buɗe duk wa'azin da yake da karantar wanda yake da wannan khutbatul haja allati urifat bismi khutbatul haja wanda aka santa da sunan khutbatul haja wa haza nassuha mala ce ga nassinta kamar yadda zuwa cikin sahihu muslim da kuma sananan nasa'i inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan ita ce hudu fitil haja duk abin da mutum zai mai daraja neman aure ne daura aure ne karantarwa ne darasi ne abin da musulmi zai da wannan zai ma'ananta a gurguji a takaici shine inna alhamdulillah lallai dukkanin godiya ta Allah ce yabo cikakke da jinjinan ban girma bai dace a yi kowa ba sai Allah na hamaduhu lallai muna gode ma Allah godiyan da ta cancanta kuma ta dace da shi wa inuhu sannan muna neman taimakon Allah ya tallafa ya agaza ya kawo mana agaji cikin al'amuranmu duka wa nastaghfiruhu ko muna roƙon Allah ya gafarta mana laifuffukanmu na da da na yanzu ƙanana da manya na ɓoye da na bayyane na gangar da na kuskure muna roƙon diya yafe mana dan ba mai yafe su in ba shi ba wa billahi min muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare mu daga sharrorin kawunanmu wa a a'malina da kuma miyagun ayyukanmu ke da kanki zaki iya shirya kanki sharri baki sani ba shine bin son zuciya da abubuwa da mutane suke wanda bai dace ba a shari'anci sharri ne suke shirya ma kansu amma ba sani ba makirci ne suke shirya ma kansu amma ba sani ba sannan aiki da zaki wanda yake bai da kyau to kina ma kanki sharri ne to sai ki roki Allah gafara daga maki kafa ya fi maki wannan abu man yahdihillahu fala dillala. duk wanda Allah ya shiryar to ba mai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar to fala hadiyala ba wanda sai shiryar da shi yanzu ba ku yi mamaki ba duk abin nan da yan shiya suke yan shiya fa batattu ne Ku gano wala dukan su batattu ne ba shi dai ko da ji yawan ji irin yadda ake sa suna tattaki gari e gari a ƙasa ya in ba bata ba a zamanin annabi wani ya zo ya ce yayi bakance zai tako daga garinsa a kasa ya zo aikin hajji annabi ya ce a'a ya hau abin hawa sai wani ƙato ya ce ka tako daga ƙauyenku kilomitas ɗaruruwa kuma ya dai yi kun gano wannan duk wa'azin da kuma za a cin da allah maɗaukin sarki bai nufe su da shirya ba kuma ba za su shiryun ba kuna fahimtar wani musibin da ke kwanci a ƙasa kenan da sai da Allah ya kiyaye shi yasa in Allah bai shirar da mutum ba Allah ba mai shirar da shi malamai kullun wa'azi da karantarwa suke a ko'ina ma mutane har yau suna nan a inda aka san su a batan da suke sun zaɓi wannan sun magamsu da shi kawai shine shirya Allah shi kyauta wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ya na amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku fuji tsoron Allah haqqa tuqatihi yanda ya cancanta a ji tsoron shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kull kar ku kuskura ku mutu kuna musulmi gano wannan kar ku kuskura duk yadda za ku yi fafutuka to kar ku yadda ku mutu kuna musulmi ya ayi ayyuhal ladzina ya ayi ayyuhan nasu kuma rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah ce ya ku mutanen duniya kaf ku fi ji tsoron Allah yadda ya dace ya cancanta ji tsoron shi alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda Allah shi ya halice ku da gare daya shine annabi Adam wa khalaqa ha zawjaha kuma ya halitta matan shi Hawwa'u daga jikin shi mun gane wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa a tsakanin Adamu da Hawwa'u ne Allah madaukin sarki ya da halittu na al'umma masu dimbin yawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah zai ta na bihi wanda kuke ma junan ku magiya da shi yi man ko bari wal arham zumunta ku ta ka tsantsan kar ku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba idan Allah madaukin sarki yana sa ido akan abin da kuke yi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah in kun tashi magana ku faɗi magana ta daidai gani duk in zaki magana ki faɗi gaskiya kake gulma kake ƙarya karki faɗi ba daidai ba ƙaulan sadida sai ce yuslih lakum a'malakum matsala abin da yasa kuke ganin kuna samun matsala ku kun ga bakin ku Allah shi ke ja muku matsala duk wanda ke ta samu matsala bakin ta ne wallahi bakin ki ne shi ya ja miki matsala da kanki shi sa Allah ya ce bakinku in za ku faɗa da shi ku faɗi ƙaulan sadida kuna yin kaulan sadidan sai ce yuslih lakum a amalakum abinda kuka samu gaba duk Allah zai gyara muku shi mun gane amma mutanen na yuslih lakum a amalakum wa yaghfir lakum zunubakum zunuban kuma sai Allah ya gafarta muku amma dan adam yana gani in yi kariya, in yi waye waye wai yana gani a ƙarƙashin wannan akwai yadda zai gyara ma shi rayuwa gyara rayuwar da ba Allah bai mai irin ta ba jama kowa ya ma shi faɗa, wallahi mutum mai surutu bai da alheri kwata-kwata <clears throat> an fahimce ni Allah ya kyauta wa yi yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya ma Allah da manzon shi kyawawan biyayya faƙar faza fauzan azima hakika wannan ya rabota rabota mai girman gaske amma ba'adu to bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullah mafi gaskiyan zance littafin Allah ne wa khairal hadi mafi alherin shiriya hadi muhammadin dijin shiriya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri mafi sharrin al'amara kuwa muhudathatuha su ne abubuwa kagaggu kirkirarru da aka kirkiro a cikin shari'a wa kullum muhudathatin bida'a fisan da ke ga wani abu kirkirarre to bida'a ne wa kullum bid'atin dalala <clears throat> duk inda bata take duk inda bida'a bata ne duk inda bata ta duk inda kirkirarren abu yake bida'a ne bida'a kuma bata ne kullu tun finnar bata kuma duk wanda ya saki ya shiga ya zama batacce to dan wuta ne jama'a matsalan nan tana da yawa to kun ji abin da annabi yake bude hudu ba da shi abin da ke cin hudu nan yana da yawa na ilimi a ciki akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin al'asma wa sifat akwai bayan dangane da ar-risala duka kudubatul hajjan nan shi sa ba karamar abu bace hudu batul haja wanda bai sani ba bane yake lalubo wasu abubuwa zuwa ta wani kwallon gozon turancin shi da larabcin shi na shirme na annabin tafi na kowa Allah ya taimake mu wa man ta'ammala khutuban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya lura da ban annabi wa khutaba ashabihi da ban ashaban shi wajadaha kafilatan bi bayanil hoda wat tauhid zai ga cewa wannan hudu ba na annabi to ta gamsar da shi wajen bayanin hakikanin tauhidi da kuma shiriya na kwarai wa zikiri sifatar rabbi jalla jalaluhu da kuma ambatan siffan Allah madaukakin sarki wa usulul imani kulliyati da kuma usul na imani baki daya wadda a wata ilalla da kuma usul na tsari kyakkyawa na kira zuwa ga Allah wa zikirin ayatihi ta'ala da kuma ambatan ayoyin Allah maɗaukakin sarki allati ko to habbibuhu ila khalqihi wanda waɗannan duk wanda ya kiyaye su to zai samu Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace shi matukan ƙauna wa ayyamihi allati tukhawwifuhum min ba'sihi sannan kuma suna ɗora mutum akan ya faji tsoron hukubar Allah madaukin sarki da yake jin kunnun mutane sha watan wata rana fa akwai ranan kin dillanci na tafi wal amri bi zikrihi sannan a ciki akwai umarni da ambatan Allah wa ya'muruna min ta'atihi da kuma umarni da ke cikin wannan ne ma Allah biyayya wa shukurihi da gode mashi wa zikiri ma habibuhum ilaihi da kuma ambatan abin da zai sa Allah ya so bayi duk wannan hudbatul hajjin ta tara fayansarifu sami'una wa kada ahabbuhu wa ahabbahu wanda suka sauraro wannan jawabi na annabi za su koma garuruwansu gidajensu Allah ya so su su ma sun so Allah abin da ke cikin hudu bannan na da yawa wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuksiru an bil qur'ani wa sota qaf annabi ya kasance yana yawan yin huduba da alqur'ani musamman wajen karanta sota qaf kun gano wannan annabi yana yin huɗuba da ita yana wa'azantar da mutane don akwai alheri masu yawa da ambatan tashin alkiyama a ciki wannan bayani da yana cikin zadul ma'ad na ibn alƙayyim a jizgin farko shafi na 154 allah maɗaukin sarki ya taimake mu قالت أم هشام بنت حارثة بن allah ce ce ma ma hafiz tuqaf ban haddace sota tuqaf ba illa min fi min fi رسول الله alaihi wa عليه wa وسلم sai a bakin annabi يخطب ya على biha alal minbar sau da yawan karanta ta da annabi da yake kan minbari kun gano yawan karanta ta da annabi yake kan membari ya sa ita yau ta ji gobe ta ji jibi ta ji kanki haka ta yi ta da ci al'imamin nasa'i da turmidi su suka ruwaito wannan hadisi na nata wujubul insati wa hurmatul kalami asna al-khutuba wannan gaba malam zai mana bayani akan a lokacin da limai yake kan mimbar yana huduba dole ne kowa ya tsit ya saurare shi jama'a musulmi ku inda kin ansa sunan ke musulmaci komi naki da tsari kuma kina bin umarni ne idan liman yana jawabi shiru ake gum haka tarbiyyar musulmi yake musulmi ba a mai wa'azi yana magana ba a karanta alkur'ani ko nasiya ce yana magana balantana na karanta da shi ilimi hadisai da alkur'ani wata ta zauna surutu kawai take sau da ba ta san ma waye ita ba alaman ba ta san mutunci da darajar Allah da annaba ba wannan ya sa ba ta kimanta maganansu sanda ake karanta alkur'ani da hadisi kina magana da alkur'ani da maganin ki wanne bi in kin yadda alkur'ani ya fi maganin ki kamata yake shiru ki ban naki ki ji nawa ki ji na Allah idan kika yadda hadisan annabi sun fi naki abin da ya kamata ki shiru ki daina naki ki ji nawa ki ji na annabi amma wallahi yana daga abin da ke jefa ku cikin matsala Shin ana karanta hadisi kuna magana shine qur'ani ce la da kun fauka sautin nabi daga ran da maganan ki sama da na annabi ko alaƙin shiga bala'i kina ci na rasa gano wai mai ke faruwa ne abubuwa suna ta canzawa ana ta samun matsaloli alaƙi koma ki tuba ne matsalin yana tare da ku ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace ma'ala yace an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu huraira yace annabi yace idza qulta lisahibika yawmal juma'ati ansit duk sanda liman yake hudu ba wani ke magana kai sai ka ce mai bari wal imam ya khatubu a lokacin liman na hudu ba faqada lagauta yace hakika kai lagau ma'anar lagawo shi ne ka ɓarar da ladan ka? shi wanda yake maganin tuni dama an buga mai amma kai da kai mai wa'azi ma a lokacin ya bari to kai ne ka shiga bala'i ana sai bukhari da muslim ne suka ruwaito shi allagawo suna cewa al batil maganan banza to bai ce kai lagawo eh wannan ba karama abu ne. shi yasa nasiha na ku duk inda kika ji ana wazi ki shiru idan bakin ki bakin shedan ne ba za ki yi shiru ba me kamata ki bar wajen kawai zai fi maki kai jujuwa maki matsala wakin sa wannan ma musiba ne ki kiyin aikin alheri dan ba za ki yi bin Allah ba da zu su ba muke magana kan wannan shi kan shi wani musiba ne dole ki danna zuciyanki ki abin da Allah kawai yake so dan Allah da annabi ba za su bi ki ba sai dai ke ki bi su ai ni abin da yasa na koyin ilimin addini ni ayyukan ne ba zan iya ba za ki sani akwai ran da za a zo a shata ta za ga wanda suka yi sun tsira ke kuma kina nan kina cin wuya kuma bayan da za ki dawo duniyan nan babu shi mun gano wannan duk da na san ki na banza ne misali mace ce da zo ta naƙuda za ta haihu gani wata na kura za ta yau ta ta yi ni da na sani wallaye wallaye da ban yi cikin nan ba ba matsala amma ya kuri ki haifa wannan ca to yanzu <laughs> Ni da gama da na san da iface ifacen za a mai ita baya ne a ce an fasa cikin ba da ya faru ba to duk magana ma bai taso ba kun gano wannan da kyau ku me ya zama mata wajibi wannan da ya tabari a gama a gaba kuma ga gada a ƙara ko ba za a ƙara ba kawai shi ke na wuce wannan wata to haka lahira ba ki bi Allah a duniya ba ku dubba bala'in da za ki wayo da na sani a ki haƙura ki gama cin duka duniya dai ba za a koma ba shi ne maganan gaskiya duniya ko ba za a koma ba sai ina muku nasiha kowa wala ta shiga ta Allah shi kyauta bima za tudrakul juma'a da me yake riskan juma'a misali idan kika zo sallan juma'a liman ya yi raka'an farko ya gama ya zo raka'a na biyu ya fara raka'a na biyun da me za ki riske shi da ruku'u ko da sujada ko da zaman tahiya ko kin zo kin samu sallama wanne ciki ne kika riski juma'a wanne ne kuma dan kin same shi baki samu juma'a ba a zahar zaki na nan za a gaya mana jama'a kuna fahimtar wannan salatul juma'a raka a ta nufi jama'atin sallan juma'a da ya rak'o'i biyu ne ake yi da sharaɗi a cikin jama'a famanta takhallafa anil juma'a duk mutumin da yaƙi zuwa sallan juma'a min mallata tajibu alaihil juma'a ga wanda juma'an ba wajiba ba ne a gare shi auka na ma'azuran ko kuma yana da uzuri sallar zuhura to sai arba arba'a raka'atin raka'a hudu wa man adaraka raka'atan ma'al imam duk wanda ya riski ruku'u ita ce raka'a tare da liman to faqada adarakal juma'a to wannan ya samu juma'a kun gano wannan to kamar yadda muka ji a baya ana riskan raka ne dama da riskan me ai ruku'u ko amma wasu 'yan mazabi da ke mamaki idan kika je kasashensu su ana riskan sallah ne da sujada su ne ke cewa karanta fatiha wajibi ne a sallah kowa shi yasa liman sai gama fatiha sai kabbara sai ruku'u ruku ki duk tsaye-tsaye. ya dago suna tsaye ya tafi sujada shi na sai sauri su gama sai su bisha a sujada ko kuma sun samu wannan raka wasu irin musulmi kenan kun gano wannan Allah ya kiyaye to shine ce an abi huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu hurera ya ce annabi ya ce man adaraka raka'atan min salatil juma'a duk wanda ya riski rukuwa sallan juma'a faqada adaraka sala wannan hakika ya riki sallah amma kaga wanda bai samu ba fa bai samu ruku'un ba to duka sallan ma bai samu ba in ya miƙe zai yi a azahar kenan an fahimci wannan da kyau ku wannan hadisi ne ingantacce al-imam ibn majah shi ya ruwaito shi as-salatu qabla jumaati wa ba'daha a wannan gaba malam zai mana bayani dangane da nafilfilin da ake yi kafin sallan juma'a da kuma nafilfilin da ake a bayan sallar juma'a an gano wannan da kyau ku abinda malam zai tauna mana a nan kenan an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man iktasala yawmal juma'a duk mutumin da ya wanka ya je sallar juma'a summa atal juma'a sannan ya iso masallacin juma'a fa salla ma ya sallaci nafilfili da suka sawwaka mai yayi Sun ma'ansata sannan ya shiru. hatta ya furuga min al khutbatihi har ya ƙare ban shi sun mai salli ma'ahu sannan yi miƙe salla tare da shi gufira na huma bai bainahu wa bainal juma'atul okhara za a gafarta mai abin da ke tsakanin wannan sallah da kuma wannan juma da wancan ta gabata wa fadlu salatati ayyamin da ƙarin kwana uku kun san mun karanta irin wannan gafaran ko mun ce ana gafarta abin da ya wuce a baya ne muslim ne ya rawaito wannan hadisi wa amma ba ba'daha fa in a salla arba'an aw isnatayn amma in bayan juma'an ne to ko dai raka'a hudu ko biyu amma kafin juma'a mutum ya daman yi na filfirin rako'i adadin wanda ya so goma ne hamsin ne ko nawa ne sau da ya ce sallama ƙuddirala an bar shi a buɗe ba ka ƙayyadewa amma <clears throat> na bayan to raka hudu ne adadinta ko kuma raka a biyu za mu zo mu ji inda ake an fahimci wannan faman sha faman ja ƙablar juma'a haka ne wanda ya zo a kafin sallan juma'a falisalli ma sha min gairi hasirin wannan ne muka tsallake mutum ya sallaci abin da ya so ba iyakance ba hatta ya kuruja imamuhu zai ta na filfilin ne bayan kewa har sai liman ya fito amma ma yi uraful yauma bi sunnatul juma'atul kabliya amma abinda mutane suka saba sani yau da ake cema nafilan da ake kafin sallar juma'a fa min ma la asla lahu wannan bai da wani asali an ce ne kawai ka sallaci abin da kake so ba wanda ya kayyade ma ko ya kayyade maka wasu ayoyi da za a karanta ko wasu surori wannan la asla laha fa inna min al-ma'lum abu ne sananne annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza faraga bilalun min al-adhan akhadha fil khutbah annabi ya kasance in bilal ya kira sallah yana gamawa annabi sai ya kawo minbari ya fara khutba walam yakum ahadun yarka'u rak'atayn albattata daga nan ba wanda yake miƙewa ina fila kun san ita wannan nafilan a garuruwan da suke yin ta ana yin ta ne bayan ladan ya gama kiran sallah kafin limin ya hau mumbari sai a ce akwai na filfili biyu kafin hudu ba to ita wannan bida'a ne walam yakun illa azanun wahidun kuma a juma'a kiran sallah ɗaya yake yi fa in sha a sallah arba'a fa mata kanu na sunna to yaushe suke yin wannan nafilan kenan ana son mutum ya zo da wurin ya masallaci ita na filfilin shi ana fara kiran sallah sai dakatar daga nan kuma har sai an gama sallah kun gano wannan so ladan na gama mai kiran sallah liman zai hau mun bari ya fara hudu ba ga wani abin da suke ba wanda ya sa su yi tsaban karram bayani Allah madaukin sarki ya ce mu wa amma ba'daha fa in sha'a salla arba'an aw isnatayn amma bayan sallan juma'a to mutum yana da zaɓi ko dai nafila raka'a biyu ko kuma ya nafila raka'a hudu an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu huraira ce annabi ya ce iza salla ahadukumul juma'a duk sanda ɗaya daga cikin ku yi sallan juma'a falyusalli ba'daha arba'an to bayan ta yana fila raka hudu abinda yake nufi shi in a masallacin ne kuma ya canza waje kuma ya magana don kada in bida su ɗauka mutum ya ci ko sallan shi na juma'a ci ya maida ta a zahar wani hadisi al'imam muslim ne ya roto shi da al'imam tirmidhi wa umara annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana la solli ba'dal juma'a annabi ya kasance baya nafila bayan sallan juma'a hatta yansarifa har sai ya bar masallaci fa yusalli raka'atayn fi baitihi sai nafila raka'a biyu a gidan shi kun a gida ne nafila raka'a biyu in a masallaci ne fa hudu abin da aka ce mutum kenan kenan duk sanki da nafilfili kin ji tsarin nafilfilin da aka ce ki jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan riwaya al-Imam al-Bukhari da Muslim su suka rawaito ta adabu yawmil juma'a akwai wasu ladubba da ake son musulmi ya kokari ya kula ya kiyaye su a ranar juma'a ladubba ne wanda ba su da yawa amma in ba Allah madaukakin sarki yau mutum gam da katar ba Allah bayan da za a iya kiyaye su sai mutum ya je ta shirme yi ta shirme mala ya ce yustahabbu li kullu man arada shahudar juma'a an so ga duk wanda ya nufin ya halarci sallan juma'a an yi amala bi ma fi hazil hadis to yi aiki da abin da ke cin waɗannan hadisan an gane ta ma ne kusa abin da ke ban mamaki wai su mutanenmu wai wai annabi dama ake bi ko ko mutane suna bin kansu ne idan ya zama mutane da gaske annabi suke bi ko to ka abin da annabi ya gaya mana kawai sai mu rika yi amma in ya zama mutane sun yanke shawara kawai su kansu suke bi ko to sai mu ci basu ga fili ga mai doki akwai ranar kin dillanci cewa nake yi da ran da Allah madaukin sarki ya turo mala'ika ya ɗauke ran naka sai mu ga tsiya ba shi gina an wuce wannan wajen ba ai ta nuna wa mutane wannan ba daidai bane a bari amma kiri da muzu mutane suke bari ko kuma a ce ayi ayi ayi amma su ki sai wanda ya ce to ga hadisin da mutum zai aiki da su ni abin da na ɗauka mu duka muna rayuwa don mu aiki da waɗannan abubuwan ne haka ne to ya muke ɗauko wani abu namu wanda ba wannan ɗin ba muke yi ka Allah ya kyauta قال عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان الفارسي لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من من من من طهر سلمان يجي باب متمن da zai wanka ranar juma'a ya alula kuma sannan ya kyautata adan shi wa yadda hinu min duhunihi kun gano wannan wasu na fassara layi ya ta sila rajulun yomar juma'a ba ɗaya daga cikin wanda zai wanka ranar juma'a wai ta ɗaharu sai ce zamanto a ranar juma'a kuma yi wankan janaba kun gano wannan wasu kuma suna ce a tsohuru huna ne alwudu za mu tattauna wannan duk lokaci ya kure mana bar makanta disa a gurguje wa yadda hinu min duhunihi ya shafa mai kun gane kun ga kenan wanda yake zama ta zana ga jikinta yadda ka san bayan kadan gari a za yan samu matsala mun gano nan da kyau ko halala haka za ga wata mace daga kafanta yadda ka san dutsen goge kaushi duk ta bar gabanta ya lalace akwai wanda halitta ne fatin jikinsa haka yake in babu kula duk zai mai duk zai farfashe saboda tsaban shirme ta san fa tana da irin wannan sai da bar kafin da dai yayi yaki tana haka kawai zai ta yaga zanin gadon da samu da ce kaga yaran nan sun zo sun yi kaza a kafan ki kin manta ne <laughs> an fahimci wannan Allah ya taimake mu sa wannan lokaci da ya shigo na hunturu da aka sa akwai matsala sai ke kokari kullun ki wanke kafan ki kuma ki rika wanke kafan yara ana shafa masa mai Sarka kullum kullun yini kafan sa a rufe da me da safa duka yara ku masa haka ba abin da zai kare su ba mutum yana yawan sa safa ku jama'a ba fa komai ke fasa kafa ba kura ne da tini ta garu ku san wannan kura ne kina tsara kafan da kura bai taba ta ku ba zai fashe ba kuma safa in mutum ya tazo kuran ina yake karewa cikin safan shikenan kuma sai zaman to safan a rika wanke ta akai akai a kuma ana shigo mutane waje da ta tsami tana abubuwa iri iri mai gidan ya ce wai mai ke wari a ɗakin ta ce yaro bai kashi afo ba ya ce a duba shi safanta ne <laughs> kai Allah ko wannan bala'in ma da maza suke haƙuri da shi dai ba su shirka ba suka mutu suna sa auyen masamin min ɗibi baiti ko ya shafa turare na gidan shi ga kenan wajibi ne a rika sayan mata turare kenan gane to turaren sun iya sawa shi tare ana sa shi ne in tare na hawa kai ana fesa shi da yawa ko ba ke sa turare ba manadin a ji kanshin shi sai a koma ana jin haushin ki <laughs> mun gano wannan da kyau za ki fesa turare ne wanda yanda zai birgi ba wanda zai ba da haushi ba za ta fita ta sha sha mai gida na shiga kawai sai jikin shi ya kama ciwo ko ji mara ya kama shi madadin tarin ya burge shi sai kuma tarin ya bashi mai karin mara ba ke sa ba sun mai ya kurje falaye farriko bayan yini, sannan mutum ya fito ba tare da ya ƙillake mutum biyu a sahu ba sun mai salli mako tibala ya sallaci adadin rako inda ya sawaka gare shi sun mai yin sito ya ja baki ya shuru idza takallama al-imam lokacin da liman ya fara khutba illa gufir lahu ma bainahu bain al ukhra face sai an gafarta mai tun daga wannan juma har wacce ta gabata wannan hadisin zamu karanta babin a karatu na gaba akan shi za a sa alama subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum